Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyu a wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga dijirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na shiriyar alkur'ani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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohirc dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. Wani fada da ya barke a birnin Tripoli na kasar Libya ya yi sanadin mutuwar mutum 23 da kuma raunata wasu 140. tsamin dangantaka ya bullo tsakanin tunisia da morocco bayan ziyarar da shugaban 'yan saharawi ya kai a birnin tunis wata kotu a madagascar ta tabbatar da ɗaure 'yan faransa biyu bisa yunkurin juyin mulki a ƙasar to yanzu ga cikakkun labaran rahotanni daga libya na cewa kura ta lafa a tripoli babban birnin kasar bayan wani fada da ya barke tsakanin gungun masu dauke da makamai a yammacin birnin akalla mutum 23 ne suka mutu kana wasu kimanin 140 suka jikata a rikicin fadan ya barke ne a cikin daren juma'a zuwa asabar tsakanin gungun masu dauke da makamai da ke gaba da juna a cikin unguwanni da dama da ke yammacin tripoli inda aka yi ta jin karar fashewa da kuma amma wuta an samu barna mai yawa a cewar wani dan jarida na kamfanin dillancin labaran afp inda motoci da gidaje da dama suka kone labarin bai ambato musabbabin barkewar fadan ba amma an rawaito gwamnatin tripoli na zargin firaminista fati bishaga da ke sirt a tsakiyar kasar mai samun goyon bayan marshal halifa haftar da yunkurin kwace birnin tun dai bayan da majalisa ta naɗa shi musabe shaga ke yunkurin ke yunkurin tare da barazanar ganin ya shiga birnin domin tabbatar da ikonsa shi kuwa abdulmajid da ba da ke jagorantar gwamnatin wucin gadi ya fake da cewa ba zai mika mulki ba illa ga gwamnatin da aka zaba ta hanyar kaɗa ƙuri'a ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya kammala ran gadin sa a afirka inda ya da karfafa hulɗa da kasashen nahiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan batutuwan da suka shafi siyasar waje ta gwamnatin tehran musta abdullahiyan ya kammala rangadin nasa ne daga zanzibar da ya gana da shugaban kasar hussein muwayi inda suka tattauna kan batutuwa da dama kafin hakan dama ya gana da shugabar kasar tanzania samiya suluhu hassan inda ya nemi ƙara ƙarfafa hulɗa da ƙasarsa ta fannin kasuwanci makamashi masana'antu da kuma fasaha tunisia ta sanar da kiran jakaranta a morocco kwana guda bayan irin wannan matakin da kasar morocco ta dauka biyo bayan ziyarar da shugaban masu fafatkar aware na 'yan saharawi ya kai a tunis a ranar juma'a ce shugaban tunisia ka'ib sa'idi ya tarbi shugaban na 'yan polisario barahim gali a hukumance a filin jirgin sama lamarin da bai wa masarautar morocco daɗi ba shi dai shugaban 'yan polisario ya je ne tunisia domin halartar taron afirka da japan sai dai bisa ga dukkan alamu tarban da aka yi wa shugaban 'yan polisarion bai yi wa marokon daɗi ba inda ta kira jakarin nata tare da fasa halartar taron tunisia wacce ita ma ta janye jakarin nata daga maroko ta da cewar bata ɗaukar bangaranci game da batun da ya shafi na yankin yammacin na sahara kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tare afirka suka tanada a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sai dai morocco ta ce tunisia ta gayyaci shugaban 'yan saharawin ne a taron ba ma tare da amincewar japan ba to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran wata babbar kotu a madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗauri ga 'yan faransa nan biyu da aka samu da zargin kisa juyin mulki da kuma yunkurin kashe shugaban kasar faransawan biyu dai an yanke musu hukuncin ɗauri ne na shekara ashirin da kuma aikin dole na shekara goma a watan yuli ne lauyoyin masu zargin suka bukaci soke hukuncin da kotun kula da manyan laifuka ta margaska ta yanke a watan disamba na shekarar 2021 sai dai bayanai sun ce akwai yiwuwar faransawan su nemi a basu damar gudanar da zama gidan yarin a ƙasar su faransa kwararru kan harkokin da suka shafi intanet sun yi gargaɗi game da babbar barazanar da ke akwai ta fuskantar yaudara ta intanet a harkokin gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da kasar katar za ta karbi bakunci daga ranar 20 ga watan nuwamba tuni aka gargadi jama'a da kuma kamfanonin shirya gasar ta fifa da ma magoya bayan 'yan wasa da su yi hattara game da fuskantar barazanar hari ta intanet shafin yada labaran intanet na arab news ya rawaito wani babban ofisa a hukumar tsaro ta hukumar na'urorin kwamfuta cewa an fuskanci karin yaudara ta intanet kuma game da farin jini da gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ke da shi inda ake buƙatar tikitan balaguro na wuraren sabka da kuma na gasar 'yan yaudara za su iya amfani da wannan dama domin cin karansu ba babbaka a cikin watanni masu zuwa duba da shafukan intanet da dama da suka karu waɗanda ke alakanta kansu da shafin gasar ta fifa ta 2022 a cewar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kimanin tikitan shiga gasar ta bana miliyan biyu da rabi ne aka sayar kawo yanzu sannan akwai dubu dari biyar da za a sayar a ƙarshen watan satumba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan kuma da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirin wanda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu shirin yau da Allah dai zai dubi ne akan batun takon saƙa wanda ya bayyana a fili a tsakanin amurka da isra'ila akan batun can mai yarjejeniya ta karshe tare da iran akan shirin ta na nukiliya kuma yadda hakan ya jawo saɓani da rashin fahimtar juna tsakanin firaministan isra'ila da kuma shugaban mossad akan zafafan kalaman da yi akan gwamnatin biden bisa zarginta da miƙa wuya ga manufofin iran kamar da kafofin yada labarai na isra'ila suka ambata wannan da shine abin da shirin yau da da allah zai dubi a kansa da fatan masu za a biyu musanna a hankali domin jin cikakken shirin. isra'ila sun ambato rahotanni daban-daban da suke tabbatar da cewa ofishin firaministan isra'ila yair lapid ya yi mamaki matuka akan zafafan kalaman da shugaban mossad david bani ya yi akan gwamnatin shugaban kasar amurka joe biden a ranar alhamis din ta gabata ce da kafafen yada labarai na isra'ila suka rawaito cewa ofishin firaministan isra'ila yair lapid ya yi mamaki akan kalaman na shugaban kungiyar mossad david bani wanda ya yi akan gwamnatin shugaban kasar amurka joe biden inda ya buƙaci ya yi ƙarin haske akan wannan lamari shafin yanar gizo na wala ya bayar da rahoton cewa kalaman shugaban na da a lokacin zantawarsa da kafafen yan labarai sun haifar da abin kunya a gaban mahukuntan amurka bayan da aka shafe kwanaki ana kokarin kwantar da kura a tsakanin bangaren na amurka da isra'ila dangane da yarjejeniyar nukiliya tare da iran shafin ya kara da cewa duk da bukatar lafid bani bai so shaidawa manema labarai cewa amurka ta dage akan matsayinta akan batun tattaunawar ba kuma ya ce wannan matsayi na firaminista ne kuma bai so ya faɗa wa manema labarai abinda da yake faruwa a tattaunawar da aka yi a fadar white house ba shafin yanar gizo ya nuna cewa ofishin lafayette bai mamaki kan bayanin na bani wanda yau manema labarai a ranar alhamis ba amma abin mamaki shine yin amfani da kalamai masu zafin gaske akan gwamnatin amurka iya lahulata shugaban kwamitin koli na tsaro a isra'ila ya mayar da martani daga bangaren sa da cewa lafiyar da mutanensa ba su ji daɗin wannan bangare na jawabin shugaban musad ba wanda kuma tabbas bai daidai da saƙon da ofishin firaministan isra'ila ke son a isar ba kuma bai dace da hakikanin abin da tattaunawar kwamitin tsaron isra'ila ta kunsa ba sannan kuma shafin na isra'ila ya isharar da cewa kalaman na shugaban kungiyar mossad sun haifar da abin kunya dangane da isra'ila a wajen hukumomin fadar white house bayan 'yan kwanaki kaɗan da kawo ƙarshen tare da jijiyoyin waya wanda aka yi ta yi tsakanin jami'an gwamnatocin biyu ya kara da cewa bayan an watsa kalaman bane jami'ai a ofishin firaminista sun tuntubi mashawartan shugaban na musad sun kuma nemi a yi masu ƙarin bayani dangane da kalaman nasa ya ci gaba da cewa majoyi a ofishin minister na isra'ila sun ce lapid ba shi da matsala game da matsayin kwararru a ofishin bani kuma ya amince da babban sashi na kwararru na musad amma matsala ita ce rashin haɗin gwiwa da tuntuɓar juna game da wasu sakonni waɗanda ya isar a ranar alhamis ɗin ta gabata wasu daga cikin kafofin yada labarai na isra'ila sun ba da rahotanni game da gargadin da shugaban na Mossad David Bani ya yi wanda yake cewa yarjejeniyar nukiliya wadda ake shirin yi tare da Iran yarjejeniya ce mai matukar muni yana mai jaddada cewa ya yi imani Iran ce za ta ci gajiyar wannan yarjejeniya fiye da kowa a tsakanin dukkanin kasashe da suke bangarori ne na wannan yarjejeniya jaridar Israel Hayom a ta bangaren ta bayar da rahoton cewa Bani ya ce tattaunawar sirri a tattaunawar sirri wadda suka yi a ranar alhamis sun kai ga sakankancewa cewa lallai amurka da iran sun kudura niyyar cimma yarjejeniya wadda ake hasashen za a rataba hannu a kanta a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a cewar jaridar shugaban na mossad ya ce tattaunawar da bangarorin biyu suka yi ta ta'allaka ne akan wasu sauye-sauye waɗanda za a yi kuma a cewarsa ban ga wani abu wanda zai hana a kulla wannan yarjejeniya ba bani ya jaddada cewa yazan za ta samu ɗaruruwan biliyoyin daloli sakamakon rage mata takunkumai da aka gaba mata kuma za ta rage yawan sanadarin uranium wanda take tacewa a tashoshinta na nukiliya da sake buɗe kofa ga jami'an hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e domin su koma su ci gaba da ayyukansu na sanya ido a tashoshinta na nukiliya ya nuna da cewa amurkawa sun yi watsi da wasu bukatu na farko a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da aka kwalla ciki har da neman iran ta ba da amsoshi na tambayoyi da masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa suka yi mata wanda har yanzu iran din bata bayar da gamsassar amsa akan hakan ba amma kuma amurka bata dauki wani mataki akan wannan batu ba ya kara da cewa iran za ta fi amfana daga dukkanin fa'idojin yarjejeniyar kuma ba za ta taɓa ba da amsoshi akan tambayoyin da aka yi mata ba saboda babu wani matsin lamba kan ta dangane da hakan jaridar ta israel hayum ta yi nuna cewa shugaban mossad ya bayyana karara a tattaunawar da ya da manema labarai cewa isra'ila ba ta da wata alaka da wannan yarjejeniya tare da iran kuma za ta bar ɗaukar dukkanin matakan da ta ga sun dace ta kowace hanya domin dakile abin da ya kira mummunar aniyar kasar iran a cewar bani bayan haka dole ne mu shirya har zuwa ranar karewar wannan yarjejeniya kuma a shirya muke domin mu aiki da kanmu domin dakatar da iran daga mallakar makaman nukiliya a cewar jaridar bani ya kammala da cewa saƙonmu zuwa ga iran shine cewa za ta iya ci gaba da yin izgili ga kowa yadda ta ga dama kuma mun san abin da za ta yi kenan a nata bangaren tashar channel 12 ta isra'ila ta nikalto shugaban na musad a wasu tarukan tsaro na cikin gida wanda aka gudanar yana mai cewa wannan yarjejeniya ta yi muni matuka ga isra'ila har ma yana kallanta a matsayin babban bala'i ga isra'ila a safiyar alhamis din ta gabata kafofin yada labaran isra'ilan sun ambato tsohon shugaban kwamitin tsaro na ƙasa manjo janar yakob amedro yana cewa amurkawa sun yaudare mu a baya a yarjejeniyar nukiliya da ta gabata yana mai jirgin cewa amurka ta kasance tana yin aiki ne kawai bisa ga maslaharta hakanan kuma wasu kafofin yada labaran isra'ilan sun yi sharhi tare da bayyana mahangarsu a kan wannan lamari da suke bayyana cewa gwamnatin shugaban amurka joe biden ba ta la'akari da gwamnatin isra'ila a halin yanzu game da batun cimma yarjejeniyar nukiliya tare da kasar iran Kafafin yada labaran isra'ilan sun ta maje tsaron gwamnatin yahudawan tana ambaton cewa amurka ta yi watsi da dukkanin bukatun isra'ila dangane da yin watsi da batun can yarjejeniya tare da iran inda a cewar rahotannin na kafofin yada labaran isra'ila majiyar ta bayyana cewa amurka ta sanar da isra'ila cewa ba zai yiwu a wannan mataki a dakatar da yarjejeniyar nukila da aka kulla ba inda majiyar tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila ta ce iran ta samu garaɓasa a sama har ila yau ita ma tashar channel 13 ta isra'ila ta nakalto wata maja mai karfi ta siyasa a cikin gwamnatin isra'ila tana cewa al'amarin bai kyau ba majiyar ta kara da cewa abin mafi muni shine yadda aka nuna halin ko in kula akan rahotannin masu bincike na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya da ke nuna shakku matuka akan wasu aikace-aikacen iran a wasu tashoshin ta na nukiliya wanda ya kamata a ce bisa ga wannan bincike yarjejeniyar ta mutu murus hakanan kuma wasu rahotannin kafofin yada labaran isra'ilan sun nakalto majiyoyin siyasa na gwamnatin yahudawan suna cewa iran na gab da kulle yarjejeniyar nukiliya tare da manyan kasashen duniya suna bayyana cewa isra'ila na kallon yarjejeniyar da ake yi a halin yanzu a matsayin wata mummunar yarjejeniya ta tarihi amir bahbod mai sharhi akan harkokin soji na shafin yanar gizo na walla na isra'ila ya ce isra'ilan ba za ta taɓa yin shiru a kan batutuwa da suke faruwa a tattaunawar da ake yi tsakanin iran da amurka a kan batun nukiliya ba shafin ya ce shugaban na shi shine babban mai matsa lamba akan batun iran a cikin gwamnatin isra'ila yana mai cewa a cikin shekarar ta gabata da sulafet suka karbi gwamnati daga lokacin lamura suka canza inda isra'ila take nuna rauni da gazawa wajen tunkarar batun yarjejeniyar iran ta makamashin nukiliya wanda kuma wannan rauni ne ya kai ga halin da ake ciki a yanzu bani ya yi ikirarin cewa dukkanin hukumomin tsaro da na soje suna goyon bayan matsayin da ya dauka na adawa da yarjejeniya da ake shirin kullawa da iran ya kara da cewa hatta babban hafsan hafsoshin sojin isra'ila aviv kohabe yana goyon bayansa wajen ganin an kawo cikas da kuma hana aiwatar da wannan yarjejeniya tare da iran shafin ya bayyana cewa akwai karo da juna a cikin matakai da matsaya daban-daban da jami'ai na tsaro da na leken asiri da sauran ɓangarorin tsaro na isra'ila da 'yan siyasa suke ɗauka a kan batun tunkar batun na iran to kuma dai yaya lamarin yake abinda da yake faruwa ƙarare yake cewa tabbas batun canma matsaya domin farfaɗo da jijjiniyar shirin iran na nukiliya tana kan hanyar tabbata kuma wani abu mafi ɗaukar hankali shine yadda lamarin yake ci gaba da gudana akan sharuɗa da iran ɗin ta wa kasar amurka da sauran kasashen turai wanda kuma ko shakka babu hakan lamari ne da ba zai taɓa yi wa isra'ila daɗi ba to jama'a masu saurari lokacin da muke da shayar da suke dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa barakatu sashen Hausa na radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a wannan makon ma na shigo ne domin in gaida yan uwa da amina arziki. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka. Akwai Kabiru Sula Usman bakin kasuwar Taransa da Magaran. Akwai Hussaini Haruna da Magaran. Akwai Sanisi madatsai da magaran ba zan manta da abokina samariya haruna idris mazauni kasar libya akwai shitu tayar agades ina rage da sulayen suddi da ke jihar gombe daga karshe ina fatan kowannen su yaji kuma yana cikin ƙoshin lafiya na gode sashen hausa na radio boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazauni kasar kamaru salamu alaikum radio boh ta ina gaida ku ina muku fata alkali da fatan kowane lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya fata fata alkhairi zuwa gare ku zuwa ga ma'aikatan ku musamman ma zuwa gare shi Hassan Barka yana mai fata alkhairi dangance da damar da kuke ba mu magana da yan uwa da mun arziki a yau ma za mu yi amfani da wannan damar magana da yan uwa da mun arziki da farko suna na Mamman shafi wanda aka yi sani da Tupac mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin Agarci jamhuriyar Nijar yana gaida iyayen da suke can garin Maradi su da garin Daure yana musu fata alkhairi da fatan suna lafiya inda kuma wannan garin Agarci yana gaida dukkanin yan fadodi yan kulubus a bisan ka yana musu fata alkhairi da kai aboki na Hamma Pepe Muso Juna mai fata alkhairi da kwai abdulaziz malam ina mai fatan alkhairi da kwai shuta da yake radio noma da ina gaida shi da dukkanin ma'aikatan radio sara fm ina gaida su eh akwai mambobi na himma matasa ina musu fata alkhairi da kwai ibrahim himma matasa da kwai fati mataja himma matasa da kwai isaka shi himma matasa ina gaida shi musamman zuwa ga azara ina mata fata alkhairi himma matasa da dukkanin mambobi na larki na faradi na pgs na aje makaranta na duniya makaranta musamman zuwa ga ta hafsatu rabuwa da radio sai cilas ina mata fata alkhairi radio biyu ta yaran tashi lafiya ina muku fata alkhairi kuna tare da mamman shafi'u wanda aka shirya tufa mai wata shugaba na fada himma matasa da ke nan garin agarsu jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashen Hausa na Head muryar Hausa daga jamhuriyar Nijar ina muku fatan alkari da fatan an waye gari cikin koshin lafiya da farko dai suna na Sulen Siddi daga jihar Gombe kamar yadda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki to ina yi ma kowa da kowa fatan alkari ina gaida jagoran shiri wato Hassan Barka da Ibrahim Haruna mazauni a kasar Kamaru da Kadore Digaga dan fulanin warji sannan ina gaida yayana siddi da ke jihar gombe da yayana umar da ke zaune shi ma a jihar gombe da yan uwa abokan arziki da suke cikin wannan gidan duka sulen siddi na mako fatan alkari da fatan mun gari cikin koshin lafiya wannan gidan rediyo da yake ba mu dama muna miƙa saƙon gaishe gashe mu ubangiji allah ya ma ma'aikatansa albarka ya muna albarka ga baki daya mai magana sulen siddi daga jihar gombe a tarayyar najeriya alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Lajo Umar daga sabon garin da magaram na jamhuriyar Nijar. Da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama zan mika sakonnin gaisuwa ga yan uwa da muna arziki. Tarko ina gaida mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Ina gaida Hajiya mai gyaran sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Isuhu mai gyaran sallah wanda yake babbar tashar da magaram. Ina gaida Kirimo mai sai da wai sallah wanda yake babbar babbar tashar da magaram ina gaida muttari mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida alkasim baba lima wanda yake birnin agadas ina gaida kabiru sila usman wanda yake bakin taransa da magaram ina gaida usaini alhaji omar ina gaida isuhu madattai sunushi madattai ina gaida dozman taksi moto ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio na gode ku tashi lamai magana na Asailaji Omar daga sabon garin da magaran na jamhuriyar Nijar. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagal Loko Gomin daga Sokoto a tarayyar Najeriya kamar kowane karshen sati. A yau ma mun shigo ɗauki da sakonnin gaishe gaishen mu. Na farko yana gaida hada mai kwamfuta mai yama kuma haikaro ga Balaruwan Kanwa Ahmad Ladan Yalkawo Baban Gir IBB Giyawa. Isu Madattai yaƙo mai aski sanu Sanusi Madattai Ibrahim Haruna mai anguwa Ilyas Kurezi Ilyas Yakubu Digawa. Shetu Tahir Agadas Doziman Taxi Motor kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bare bari taso unguwa tudu da magaram na agwa mai faci tsoho mai albarka nijar alkasim baban lima ahar abdulaziz prezi letoro mai sayans hassan alhaji umara muji jirgi mai adaidaita benzema da ke agadas bukari roga roga baban gida fajewa ta kai gwani lawan ali gamadan isa jikan mai saje shafi'u tupac baban gidabu fajewa ta kai gazali abdu tasawa ibrahim haruna mai anguwa husaini star kasuwar kwalliya da magaran da fatar duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai mai gaishe su na zp ibrahim rugar malam shagar lokacin daga sokoto a tarayyar najeriya kusa tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka sunana Lawwa Alhaji abbadi daga Agadas jamhuriyar Nijar zan yi amfani da wannan dama domin gaida yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida shi tutayar a Agadas ina gaida Benzema a Agadas ina gaida Elias a Agadas ina gaida Alkasun Baba Liman Ahar a Agadas ina gaida Alhaji Abubakar mai littafai a dogon masallaci ina gaida Abdulhadi mai littafai a kasuwar gabas ina gaida gaida Suleiman mai yan kunne a kasuwar gabas. Ina gaida shugaba Iliya mai shayi a garkin daura. Ina gaida Tasi'u Ungo Tudu Zandar. Ina gaida Yusufa Madattai a garam Ina gaida Abubakar Hamma a birnin Yamai. Ina gaida Lawali Andu a birnin Yamai. Ina gaida dan uwa masu saurare musamman jagoran shirin Hassan Barka. Allah ya sa hutun karshen mako lafiya. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gani zawan game da zan tura saƙon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan waga abokan arziki kamar wanda isa kai yanzu wato kabiru a da kuma abokina abubakar salisu a rikimi birnin fataskun so ina gaida ka idris m idris da maturu ina gaida ka wato arma ya'u da guru ina gaida ka baban gida buba fajewa ina gaida ka baba gana alhaji nusi a kal dan lardi sini a kal ina gaida ka kawo shatima a kal ina gaida ka kawo mai ruwa bajoga ina gaida ka gamba mkk ina gaida ka tsoho mai albarka ina gaida ka sunusu da da magaram awwal imgali ta kai ina gaida ka wato bilyamina gwarmaji ina gaida ka mtk shehu ta kai ina gaida ka abokina amur mai gidan gulo ta kai baban nan mai shago gamadan ya mai aski raka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da bangai tsara fata alheri zuwa ga ku radio bh jamhuriyar musulunci ta iran to muna muku fata alheri mun gode damar da kuke bamu ta karshen mako da farko ina gaida alhaji lawal tafi akwai shugaba raba mai haski akwai umar taku garin kadamari akwai tahir mangal ruwan jigawa akwai abdurrahman tita ruwan jigawa akwai umar mai shayi wanda yake garin tirin aguwa akwai babaye gambo ya tumniya to daga ya lefe garin da magaram da saraji haruna letoro wanda ake ce letoro wanda yake garin da magaram na agwa mai faci wanda yake bakin hospital akwai miji mai adaidaita wanda yake garin da magaram akwai suleiman dan minista wanda yake garin da magaram da farko dai da karshe ina gaida kowa da kowa masha Allah wanda suke cikin gidan radio na muryar musulunci jamhuriyar musulunci ta iran to ina muku fata alheri kai tsere kuna tare da mamaye jirgi garin Kidagwa mahuta lafiya. Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini satar kasuwar kwalliya da magaram. Mun shigo shirin domin mika sakonnin gaishe-gaishe ga yan uwa da amina arziki. Da farko dai ina gaida abokina Nazifi Ibrahim Rugal Malam Shagari akwai Gwani Lawan Ali Gamadan akwai Haddabi mai kwamfuta wanda ke a birnin kebin Najeriya akwai yakuba Ilyasu Digawa akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin Daura akwai buba fajewa sannan akwai buba mai manja eh sanalo akwai abokina ahmad rima da ke a jos din najeriya akwai sunusu madattai akwai iso madattai akwai abdo kibiya garin kadamari akwai shugaban raba mai aski akwai yakubu mai aski ba da raka da dukkanin dai masu sauraron wannan gida mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi rakamu musulunci radon iraq yau karshen bako kuma mu lokaci mu gaida yan uwa da bakan arziki na farko da ina gaida kai kan ka Hassan Barka duk inda kake kai da iyalinka. Ina gaida Iliya Hamidu duk inda shike. Ina gaida Hadda mai kwamfuta duk inda shike. Ina gaida Ibrahim Haruna duk inda shike. Ina gaida Nazibi Ibrahim duk inda shike. Ina gaida Tango kanina da na hafe yi ba. Ina gaida Maliki kanina da na hafe yi ba. Ina gaida Aliyu Hamza da na abiya so. Ina gaida Rahamu da na abiya so. Ba da bayan haka na ina gaida Hadda mai kwamfuta duk inda shike. Dan bari bari ina gaishe shi. To duk wanda cikin ga ɗaki mai tarin albarka zuwa ga iliya mai shayi da kanti duk inda shi najeriya ai bukukuwan karshen mako lahiya kuna tare da isa bukar tsoho mai albarka a ulun mai yamai jamboriyar nijar assalamu alaikum rahmatullah. sashen hausa na radio musulunci ta iran mai albarka mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko ina gaida shagoran shirin hassan barka da sauran ma'aikatan gabaki da ina musu fatan alkhairi ina gaida alkasun da shi da tahir wanda suke agadis ina gaida raba mai aski baba ya lefe sanusi mu da ta tasiyon gwatudu Isu, mu da ta da ta zama takasimoto sinistar kasuwar kwalliya laitoro mai sansu da duka dai alo Lomal jihar da magaram ina gaida su baki daya ina gaida Ilyas Yakubu da gawa Nazifiri Ibrahim Galmalan Shagari da Wani Lawan Ali da Tsoho mai albarka da Kadoro da Gagadan Fulanin Wargi a da mai kwamfuta da duka dai wanda suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya a halin yanzu ina gaida su ina musu fatan alkhairi mai magana Yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaran Gembore ta Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Tehran Jamhuriyar musulunci na muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajen daga inya mai yau kuma lokaci mu gaida yan uwa da amina arziki na farko yana gaida abokina dan uwana eh alhaji rabi mai aski daga nan hadda magara akwai albiru sarkin aiki din na kasa gaba daya shi ma abokina yayana kane na haga sheka namijin duniya akwai iliya mai shayi garkin daura shi da family yakin shi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai man taksima tsohon tsohon abokina kenan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai ilis daga na ha agadas dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai abokina na kaina dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka akwai dan fulani wanda ba su ba mutum shara dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare dan <laughs> fulani warji dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga inya mai nisha Radio VOH Iran mai magana Alkasim ne daga nan Agades Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son a bani dama in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka. Da farko ina gaida mai gabatar da wannan shiri da ma'aikatan radio VOH gaba su da fatan suna cikin ƙoshin lafiya gaskiya muna jin daɗi kwarai-kwarai da gaske yadda kuke gabatar da wannan shirye-shirye naku na radio Iran da farko dai ina gaida Alkasim Baba wanda yake a nan Agades ina gaida shi Tutela a nan Agades ina gaida gubaidu zakin wace a nan agares ina gaida eh, eh, malam abbali a nan shi ma wanda yake agares ina gaida tsoho mai awalin wanda yake niyami ina gaida tsoho mai burodi da shayi a nan garkin daura shi ma ina gaida abokina eh, sunusi madatte da isu madatte da litoro da na'awa mai faci da fatan suna cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum radio biyoyi hausa ta heran mai magana shi ta tare daga nan agar jamhuriyar nijar mamba ne na kungiyar association haɗin kan matasan nijar ina muku fata alheri na farko ina muna gaida firizidan kinmu eh, ibrahim haruna bingira jabuza wanda yake a jamhuriyar kamaru a daidai wannan lokacin ina gaida abokina yakuba mai yaski ba daraka nan jihar da magaran akwai usain star kaso kwaliya dozuman takasi moto eh, na gwa mai faci na gaishe letro mai sansa akwai haɗa mai kwamfuta da ke tarayyar nigeria akwai sumayya abubakar na gaishe ta tsoho mai albarka da ke niyame ina mishi fata alheri akwai alkasuma nan birnin agaris akwai ba Eh, prezi eh, na ga shi kullum a yanzu ce da ke nan birnin agar tufaka mai wace yana mishi fata alheri eh, akwai dukkanin akwai baba na ayuba lasan da ke nan birnin zandar na ga shi yana mishi fata alheri da fata yana saurare na daidai wannan lokacin da kowa da kowa akwai baba na she ayuba ana ce mishi she ba yana mishi fata alheri yana garin mai gizawa rediyo tehran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas prezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar gashi muna karshen mako a ba mu dama mu isar da gaisuwar mu ga yan uwa da farko ina gaida jagoran shiri Hassan Barka da sauran abokan aikin ka baki ɗaya yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida ina gaida su kaman kwansayyan namu Shitu Tayar Agadas ina gaida shi Lawwa Alhaji Abbali ina gaida shi Agadas akwai Bukari Roga Roga Agadas Alhaji Dila Mai Nama Banzema Agadas ina gaida shi Mansur dan Nigeria ina gaida shi akwai abokin nawa Alkasim Baba Liman Akhar ina gaida shi Alkasim Ango Amare wata Agadas ina gaida shi ba zan manta da shi tahir m tahir akwai mamman biniya yakubu awashe iso madattai su mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi akwai abokin nawa abdurrahman wanda aka fi sani da abdu kibiya akwai muhammadu dan bare bari eh, ina gaida shi ne mai eh, mazandaga akwai abokin nawa eh, wanda muke tare da shi a cikin wannan gida shine jujuman taxi moto zandar ina gaida shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru salo usman daga nan bakin kasuwar taransa da magana magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah da yake ma muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amina arziki. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka da Awul Kunya da Tahir Amin da Zainab Bashir. Bayan wannan ina gaida mai gida na Sanusi Madatai, akwai Isu madatai akwai Nazifi Ibrahim rugal Malam Shagari akwai Alkasim Baba Liman a Gadez akwai Prezi Ilyas Kulob ra'ayin zaci a Gadez akwai Shafi'u Tupac mai wata a Gadez akwai Shita Tayar a Gadez akwai Ahmad Ladan Girkau akwai Hassan Alhaji Alhaji Omar da baba Lefe da Magaram da Letoro Essence da Magaram da Lawali Dan Madam da Inusa Makiyayi Geza da Dozman Taxi Moto da Magaram da Baba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Haruna Ibrahim Mai Anguwa Bingirawa mazaunin kasar Kamaru da fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na shiryar alkur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barkan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allah kamar yadda muka saba yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. mallaki abin da yake bayan ƙasa baki ɗaya har da wani kamar sa a tare da shi to da sun fanshi kansu da shi saboda munin azabar ranar lahira. abinda kuma ba su kasance suna tsammani daga Allah ba ya bayyana a gare su. kuma munanan abubuwan da suka aikata suka bayyana a gare su. وحاق min. da suka kasance suna yi wa izgili ya same su. To bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin aya ta 46 ya yi bayani ya kuma nusar da manzansa sallallahu alaihi wa sallam da ma duk masu kira da da'awa zuwa gare shi cewa idan aka samu waɗannan azzalumai masu yin fito na fito suka kuma ƙiyadda da duk abin da ake nusar da su na kaɗai ta ubangiji to Allah ya ce da manzon shi ya yi wani abu na kai ƙaransu wajen Allah ya yi addu'a cewa ubangiji ya yi wani hukunci tsakaninsa da su waɗannan azzalumai ɗin to bayan wannan a cikin aya ta 47 a dai wannan sura suratu zumar sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da a ce duk waɗannan da suka yi azzalunci ɗin azzalimai, da a ce sun mallaki dukkan wasu abubuwa wato ribin abin da ke cikin duniyan nan abubuwan duk da ke cikin duniyan nan ribin su a ce duk nasu ne sun mallake su daga dukiya da dukkan wasu abubuwa da ka sani na jin daɗin duniya to da sun mallaki irin waɗannan su kasance sun miƙa a ranar kiyama domin su fahimci kawukansu to da sun yi haka. To yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da rundunar sojin Habasha ta fitar cewa ta harbo na jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar kasar da ni suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin saman kasar habasha ta sanar da cewa ta harbo wani jirgin sama da ya keta hurumin sararin samaniyar kasar ta da ya fito daga yankin kasar sudan kuma jirgin yana dauke ne da makamai ga kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da ke shiyar arewacin kasar ta habasha a wata sanarwa da gwamnatin kasar habasha ta fitar a tsakiyar wannan mako ta bayyana cewa kungiyar 'yan awaren ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin kasar a wata sanarwa da rundunar sojin kungiyar 'yanto yankin tigray ta tigray people's liberation front ta fitar tana dauke da cewa bayan da makiya suka kwashe tsawon kwanaki biyar suna sake girke rundunoninsu a bangaren kudanci bangarorin mayakanta masu sarrafa manyan makamai sun ɗauki matakan ƙaddamar da hare-hare kansu tun daga safiyar ranar larabar da ta gabata sanarwa ta kara da cewa rundunar sojin kungiyar 'yanto yankin tigray tana son bayyana cewa idan har makiya ba su daina kai farmaki ba wanda tuni dama su ne suka fara kaddamar da hari kan lardin tigray to lalle rundunar sojin kungiyar 'yanto yankin tigray a shirye take ta dakile duk wani harin da za ta fuskanta kuma a shirye take ta ci gaba da gudanar da yaƙi domin 'yantar da yankunan lardin tigray da aka mamaye tare da ba da dama ga 'yan gudun hijira komawa komawa gidajensu a nata bangaren kafar watsa labaran gwamnatin kasar habasha ta habarto daga majiyar gwamnatin kasar cewa kungiyar 'yan awarin lardin tigray ta tigray people's liberation front ta kaddamar da hari kan bangaren yankin gabashin kasar da jijjifin safiyar ranar laraba lamarin da yake matsayin wata barazana kuma kalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu majiyar gwamnatin kasar ta habasha ta bayyana cewa kungiyar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front ta kawar da kai daga duk matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta ɗauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda kungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman kaddamar da harin soji da jijjifin safiyar ranar laraba kan bangaren shiyar gabashin kasar sannan bayani ya fito daga kungiyar cewa a shirye take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar ƙasar har ila yau majiyar gwamnatin kasar ta habasha ta kara da cewa kungiyar 'yan awarar ladin tigray ta tigray people's liberation front ta sake kunna wutar yaƙi ne duk kuwa da cewa gwamnatin tarayyar kasar ta saki fursunonin yakin kungiyar musamman jagororinta a ƙoƙarin ganin an samu wanzar da zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu gwamnatin tarayyar habasha ta jaddada cewa kungiyar tigray people's liberation front ta karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a kasar da gwamnatin gwamnatin habasha ta cimma da ita kan dalilai na nuna jin ƙanɗan adam kuma fitowa fili da kungiyar 'yan tawayen ta yi da sanar da kaddamar da hari dalili ne karara da ke nufin cewa kungiyar 'yan awaran tana shirye ta sake kunna wutan yaƙi tsakaninta da gwamnatin ƙasar kamar yadda tsawon watanni shida da suka gabata ta yi kokarin kunna wutar rikici tsakaninta da gwamnatin tarayyar kasar ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin gwamnati da suke yammacin kasar musamman hare-haren da suka dinga kaiwa kan birnin walkit da kewayensa majiyar ta kara da cewa sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha sun yi iyakan kokarinsu wajen takawa 'yan awaren burki tare da janyo hasara mai tsanani gare su kamar yadda 'yan awaren suka yi ta kokarin janyo tashe-tashen hankula a yankin kudancin lardin tigray bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sai dai rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta dakile yunkurin tasu tare da kare al'ummar yankin daga fuskantar wani ƙarin matsala musamman ta taɓarɓarewar matakan tsaron yankin tare da imanin cewa bin hanyar zaman lafiya shine babban maganin matsalar da 'yan awaren kungiyar ta Tigray People's Liberation Front ke son janyowa ga al'ummar lardinsu. a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar larabar da ta gabata ya bayyana kaduwarsa dangane da labarin kokarin sake kunna wutar rikici a kasar habasha bayan cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta tsakanin gwamnatin habasha da 'yan kungiyar tigray people's liberation front yau tsawon 'yan watanni sakamakon haka ya jaddada yin kira kan hanzarta mutunta yarjejeniyar da aka cimma tsakanin bangarorin biyu na tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana wa manema labarai cewa tabbas ya yi matukar kaduwa da bakin ciki jin labarin sake barkewan fada tsakanin rundunar sojin habasha da na 'yan awarar lardin tigre inda ya kara da cewa yana kira da babban murya da a hanzarta dakatar da wannan fada tare da gaggawar komawa kan zaman tattaunawa da neman yin sulhu kan duk wata matsala da za ta kunno kai a kasar a shekarun baya kafin abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar habasha akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da ƙungiyar fafutukar 'yan tolardin tigre kuma ƙungiyar ta kasance tana da ƙarfin faɗa a ji a harkar siyasar habasha tsawon lokaci amma bayan da abiye ahmad ya ɗare kan karagar firaministan ƙasar a shekara ta 2018 aka fara samun bullar kai ruwa rana tsakanin ɓangarorin biyu musamman bayan da firaminista abiye ahmad ya zargi tsohon firaministan ƙasar da manyan jami'ansa da hannu a barnata dukiyar ƙasa gami da cin zarafin bil'adama kuma ya ɗauki matakin tsige wasu manyan 'yan siyasar lardin tigre da kan mukamansu a gwamnatin tarayyar ƙasar ciki har da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ta habasha kuma babban jami'i a ƙungiyar tigre people's liberation front inda bayan tsige shi daga kan mukaminsa ya ɗauki matakin tserewa zuwa lardin tigre kafin jami'an tsaron ƙasar su cafke shi domin gurfanar da shi shi a gaban shari'a lamarin da ya mayar da 'yan siyasar lardin tigray a matsayin saniyar wari a kasar tare da ƙara kamarin dambarwar siyasa su da firaminista minista abiy ahmad har ila yau matakin da firaminista minista abiy ahmad ya ɗauka na ƙoƙarin haɗa kan gamayyar jam'iyyu masu mulki a kasar ta hanyar yin watsi da batun kabilanci lamari ne da ya fuskanci rashin amincewa daga ƙungiyar tigray people's liberation front da ke da ƙarfin faɗa a ji a shirin arewacin kasar. bayan nan rikici tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaran kungiyar tigray people's liberation front ya sake kunno kai sakamakon matakin da al'ummar lardin tigray ta dauka na yin gaban kanta wajen gudanar da zaɓe a yankin na tigray bayan da gwamnatin abiy ahmad ta jinkirta gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar sakamakon bullar annobar cutar corona don haka hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaɓukan lardin tigray tare da ɗaukansa a matsayi marasa hakanan gwamnatin abiy ahmad ta zargi wasu tsagerun kungiyar fafutukan 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front da kai harin wuce gona da iri kan sansanin sojin gwamnatin tarayyar kasar da ke garin makelle fadar mulkin lardin tigray tare da kwasar ganimar makamai lamarin da firayim minista Abiy ahmad ya fassara shi da shirin bijirewa gwamnatin tarayyar kasar duk kuwa da cewa 'yan siyasar lardin sun kora hannun kungiyarsu a hannu a kai hari kan sojin a sansanin rundunar sojin makelle bayan nan furcin da ya fito daga bakin shugaban lardin na tigray defricion gabriel michel a cikin watan agustan shekara ta 2020 cewa ba za su taɓa saurarawa wani mutum da ke da niyyar murkushe musu haƙƙi ba wanda suka gudanar da maya domin sa da nufin kaiwa ga haƙoƙinsu na samun 'yancin kai wannan furci ya ƙara zama wata babbar barazana ga gwamnatin tarayyar habasha sakamakon haka a farkon watan oktoban shekara ta 2020 gwamnatin tarayyar kasar ta yanke alaka da lardin tigray kuma majalisar dattijai da na wakilan kasar suka kada kuri'ar dakatar da duk wani tallafin kuɗaɗe da ake gabatarwa ga lardin ƙungiyar tigray people's liberation front ta ɗauki waɗannan matakai da prime minister abiye ahmad ya ɗauka na gudanar da gyare-gyare a ƙasar a matsayin ƙoƙarin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta yi watsi da tsarin ƙabilanci a gudanar da gwamnatin tarayyar ƙasar, kuma matakin da prime minister abiye ahmad muhammad ya ɗauka da kyautata alaƙa tsakanin gwamnatin habasha da makwabciyarta kasar eritrea ya kara ta shugabannin lardin tigray sakamakon da daddiyar gaba da ke tsakanin lardin da kasar eritrea musamman kasancewar bangarorin biyu sun hada kan iyaka kuma a shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2000 an samu bullar yaƙi tsakanin kasashen biyu saboda rikicin kan iyaka kuma har zuwa wannan lokaci ba a kai ga warware rikicin kan iyakar ba iyaka dai firaminista abiy ahmad ya gabatar da hanyoyin gudanar da sulhu da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to don za mu kai sai Allah kai can anjima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutum ko da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya